a sha rake rake eh, a sha rake ɗan yanka ni dai kuban sanda tashi ya kwana rawa a sha rake wasu na yin karo da juna malam a rake rake a eh, rake rake a shedin mai shan sama ya kan daina gani a rake kila katin tsira babu sani rake sirri ne cikinsa kowa ya sani a rake haka ba babba babu yaro mata ku sha rake a sha rake rake eh, a sha rake ɗan yanka ni dai ku ban sanda ai wazini ya zama dole in ka kama rake rake Bala tukuru. Ya gari ya jama'a. Alhamdulillah. Kukan zo ya fa. Eh, ba aiki. Ba zaki. Eh? Ku ne ba manya a garin nan. San mutuncinka da hankalinka kana tafiya kana cin abu a kan hanya. kuma kuke koyo tarbiyya ku ba kuke jin musalla kwana ke bunku a baya amma kana tafiya kana cece ina tarbiyya a ciki ya kamata idan za ka ci abu ko kuma za ka share ko in kana tafiya ka samu ka gama eh, ka tashi ka tafi ba wanda zai ganka ina duk wani yake gani shi ne kan masalanci da kake cewa hamsin da biyar ne Allah zai da rai kan musulunci wannan da ɗan da ka ɗora su ne sai ka ɗauko shi kan musulunci guda biyar ne wannan ko ka tsayar da sallah kai azumi idan Allah ya baka hali ka ba da zakka sa'annan kuma ka ziyarci aikin hali. ana ma maganar da ke kana gaya wa mutane shiga cikin musulunci shiga da ni musulunci za kai ba a ciki nake ba ana ma maganar tarbiyya kana gaya mana shiga cikin musulunci kai banda abanka malam tukoyo ai shi zan karar da kai wani ilimi da baka sani ba shi ne sai da ke da kake ganin sa na farko ba shi kaɗai ba ne yana tare da wannan abakarin da suke tattare da raka ya sa ba za ka tsananta wajen ba shi shawara ba. Kun ga haka, sai ka zartar da shi, yana kan hanya mace marji madaidaiciya, ya shiga ta hanya. Allah ya shirye ka. Ana ji, ina son nuna ma rayuwa, ita kanta mu'amala ta rayuwa ma da iliminta. Magana wannan ta rayuwa sai ka koyi ta. Wani ji na nuna sallah to, aka rabi sallah, ya ce ba zan kare ce ba, kun je kai. wannan wulaƙanci Daga cewa ka zo Ka ka Saboda Da kai nake. Ni kuma? Da faru? Ina shinkafa. Ina sautu da na baka na baka naira dubu uku ka so min shinkafa ina shinkafar ina zuwa da Allah ga tabi kai ba ma irin wannan wasan da kai kuma ka kawai ka fito kana ta hayaniya kan titi kace kuma wai da ni kake ni kana sautu ba ka a ga kake ka naira dubu dubu dubu guda uku na dauka na baka kace da kace ina za ka kace kasuwa dala dala dala ga tani ba na son ni karkare na mun hankali yaran hankali ne ne wani ne na haka ba ba wani salamu alaikum salamu alaikum na ba salamu alaikum me yake faruwa ne garbai ga kudi ne yake faruwa wallahi akan kudi akan kuɗi alƙur'an na iya jina da Ko eh! To to shike dan Allah na gaya fa Wata ka sauke buri yau a kaina? wa kullu ko kuke a samu masalaha ko ko kun fi son da girman ku a bar ku ku ta haya gaga kowa na jin. Ni akan wannan dubu uku. Bai ƙi ma'aikatan gida dai dai. Kai ne ka dubu uku ka bashi? Na dau naira dubu uku na babawan Allah nan nake gashi. na ce ina za ka yake kasuwa na ba shi dubu uku da ke auno min shinkafa yar kura ni ina da wani uzuri in ya auno shinkafa ya kai gida ina zuwa gida na tare an ɗaure ruwa ana jira shinkafa ba ka shinkafa wai yanzu in haɗu da mutumin nan saboda ɗaban ya rena min wayo garbai ka gani ne na kare da hankali ni ai ba da yanzu a ganin ya dawo kaina shin abin da nake so sai so ni ba salaha nake so mu ko kuma kun sa a bar ku haka sai a bar ku haka ga ni nan garba a a ban sani san da kai nake ban san da kai na kace ba garba ni ba da gari ma nake yawa da gari ma nake ni ba wata kasuwar da zai ko da garin kuma haka shi ko ya sa ka biyan dubu kuna ka ce eh, ka da ruwa ne ne a to ko an ne kamar da ma da garbar ni kamar da ma ni ina son muku maslaha kai a lokacin da ka bashi kuɗi a wani yanayi ka ɗauki kuɗi ka bashi magana wani yanayi ba akan hanya na muka ka ganshi na ganshi akan hanya eh. da rake a hannunsa ah. yana shan rake ah. na ce ga kuɗin nan ah. ina zuwa eh, ina zuwa da yake ba da ina zuwa ina zuwa ina ga ina yi ga ni nan kana ji garba ina ga fadi da fito da gida ba eh, eh na sai shi eh. amma ni ba wanda na da shi sai sai wannan mamman mai goro ko mamman mai goro mamman dan uwansa na gashi da haka mamman ko ne kibka a ne ne mamman dan Ni ne mamman da so kai war kai kadu kai ga tari. Oh, a ah, ba ni ba ba ni ba ba ni ba ga tari. Abin da ni ni na ba kuɗi. Waye shaida ka lokacin da ka ɗauki kuɗi ka bashi a kawo ƙarshen wannan asecin. Allah. Allah shi ne shaida. Da kuma raken da na tare yana sha. Au, ka ji aikin banza. Ya za a aikata da mutum yana sha da ke haka ɗauki sautin kuɗinka ka bashi ka ce wai ya je maka kasuwa ga abin da kake so ya kawo maka. Ai kai maka ka ganganci don me za ka ɗauki kuɗi ka ba mai sha rake ka bashi sautin Lafiya. ina jin ka ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah shine abin tsoro dan shi nake jin tsoro ba kai la ilaha illa huwa ka ji ran ina jin ka eh. wallahi na ba mutumin nan da ni ina ru ni abin ma ya bani mamaki eh tabbas na sha rake eh. na sai rake na sha rake kuma tun na fito daga gida har na tafi shiga yiri ma da mutum ɗaya muka haɗu shine maman mai goro ni ban kana ta mai goro nan Allah rai na ɓace gatari ko maman mai gatari da nake so a gatari magana ta Allah a nan duk inda za a je in ma baka yarda da hukuncin da zan kawo maka a nan ba duk wanda zaka tunkara hukuncin dai ita ce ɗaya guda ɗaya rak magana ta Allah ba ka ɗaukan kuɗi ka ba mai sharrake kuma baka san shi kansa to duk wanda ka gama yana sharrake ba ba a hayyacinsa yake ba zai iya wucewa ma ga ka gashi bai ganka ba. Amma ni da na bai kuɗa a haici na nake. Abin da nake so inda kana son masana. Sai dai ga tari ka ɗau a sabar a wilaya fi haƙuri wa dami. Kawai. In dai kana son a nuna lafiya. Ni a ni ke ne kenan. ka a sabar a layati haƙuri wa dan me shi ka haƙura tun da dan me shi kai ai ne aka danne to sai ka haƙuri. an danne ko hada a gaba amma dan gaba kuma kuma ban je kuma ni ban je kasuwa ba wallahi in kada ce min wannan mai gora nan kada bata mai to yi haƙuri. ko mai da ta ka gani akan naira dubu uku nan billahi lalli la zaki banda kai ka zo ko eh. wallahi mutumin nan ka san Allah alquran kar ka gani wani aukin sa nagode wallahi akan dubu uku nan ah, Allah kan zaka aikata Allah ne maka san zaka aikata kai hakuri ga sani kai hakuri ga sani wannan abin da yasa ni abin da yasa ba shaida a lokacin kuma dukkan mutumin hagan shi yana cikin sharrake ka ɗauki dukiyarsa ko da ɗinka ba ka ɗauke dukiyarsa amma raken nan ya kai ka bashi raken nan ba a san wani iri ba ne raken nan kala kala ne akwai raken da yake jan kwakwalwar ka sai dai ka ranka akwai kwandaki akwai mai rafa saboda Allah akwai dakar. to dakar ne wannan sha to dakar ne ɗaddakar ne ni ina kare ka ai ne da karɗin ina kare ka daga ne da karɗin to wani ce to kaga mun lafafin rake ne da kar din a sha rake Eh, a sha rake rake i a sha rake dan yanka ni dai ku ban sanda ai wasani ya zama dole in ka ka rake wallahi sai ka biya mu tun da ka fasa min tuluna. An Allah ki haƙuri bai gare ke nake sha ba? Wallahi kana sarari ko wallahi sai ka biya ni tuluna. To ni ma ba ki ga abin da kika yi min ba? Haka kurin ba za ka yi min magana ba ka taho ka bige min fasa tuluna in na je gida me zan ce. Gida wannan ba abu ya bani ba ne sa ake san mutum zai ci. Ni ko wallahi sai an biya ni. Wai duka kun ga ainihin da kuka haɗu wannan abin ya dauka duka ya kuma. Kawai ki haƙuri. Wallahi ni ba zan yi haƙuri ba sai an biya ni. To ni ma sai an biya ni yin shan rake, ni ma sai an biya ni ba wanda yake cin haiku. Ah. Ni ma sai an biya ni. ke fa nake sha ba, ke ma rake kike sha. Ni ma rake nake sha ba, wallahi sai ka yi. me hakuri duk rake ne ya dawo haka. Gaskiya ni ba zan biya ba. A Rake. A tumatir na hamsin. To, to. Na tumatir na hamsin tattasai na hamsin ko? Sauraro, ai kasuwa ka fito da safe shi ne riba. Ga shi, wannan ka tafi kana sha, haji? Lokaci ya canza. a share ce dan yanka ni dai kuban sanda ai wasali ya zama dole muka kama a share ce eh a share mu ji mai shan ne wani ya sha shiga shi ya rawa ba da abin da kai ne eh? ka gani abin da kai ka yi ba wallahi sai ka biya ni ka wallahi ka biya ni ka na ga muka kai ka biya ni sai ka biya ni salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salam me yake faruwa tsakanin wani ne mun gwamnati barna ya mun kasu yakin gwamnati ya tani na ga bannan da ɗayan ah. ni na san to ka ji ko na ma san kawai dai na ga ya rike mun riga kaman wannan yaron ka eh, rike mun riga ya hakuri ya kaman wannan yaron ka rike mun abin ya zama duka bi mana da wannan zai ci mana gatari ya ni da kayan kasuwanci ka ga shiru shiru a yanzu ko me zai iya ma in ya sumar da kai wannan ma ba a cikin hayyacin sa yake ba duba hannunsa me a hannunsa eh, rike ce to ba a cikin hayyacin sa yake ba abin da nake so da kai eh. ka ne ka yi hakuri kaga maganar da nake so da kai ana gafata mana ya sayyadi. Mm. A kan dubu uku na mm. da ni da garbai, mm. da ka jawo aya a kadan na kan dubu uku na, ka san ƙarshen ayar da nauni a ƙarshen ayar, to shi ma sai ka danne shi. Ka abin da nake so da kai, eh, abin da nake so da kai, ka ɗauka ka ka aure ka na ka na ka Na ka na. Ya zama ka kakari. Ka ka da ka da kai. ka eh. ilaha ka Muhammadu ka sallallahu ka Ka ɗau haƙuri wa dan wannan abin ya riga ya faru saboda haka duk inda za ka yi rigima da shi ba za ka yi galaba ba saboda rake yake sha kai hakuri nan gaba idan jari ya samu koko ka sake fito da kuɗin da kake tara a asusu sai ka sake siyo tumatir ɗin ka dan matso da kana amma gara ta Allah kai ma ka shigo haƙƙin hanya. To dan ba wani abu. Shi ne zan baka wani abu. Eh, sai ka ban wani abu. Yaro kana ba karya ni ba Kana son wa'adanka ya zo cikin gaggawa ka taɓa ganin ai rigima da malamai an zauna lafiya. To malama dai. Zauna in baka wata ba akan wannan asarar taka. sai ka je ka nemi wanda za ka yi rijiman da ba ni ba. A yanzu ni na riga na sani.